almajira baiwar Allah almajira eh na ganta yanzu ta gaba na ta wuce yanzu na ta shiga eh ina nan tsaye dai wata kwalwaya a na ganta fa yanzu inda nake a tsaye ta wuce ina kallon ta okay to to ji da wannan tsarin naki. Na zo ne kawai ki bani kuɗina na domin na ga gabu muke da asirin mu ya tsoro. Kawai ki bani kuɗina. na. Duduwa asirin mu. Ki kwanta da hankali ki mallan ku sai ai kun da dudu wallare duduwa. Allah sarki bujuriya. Lami sai kin bani kuɗina na yau fa don tafiya zan yi zan bar gari ne kawai ki bani haƙƙi na ba wani na cinye su halan malak idan kina da abin da zaki ni ma kuɗi ce ki ɗauka. Lami! Na'am! Lami! Duduwa! Ki kiyaye ni! Duduwa! Ki bani kuɗi na! Ki ban kuɗi na! Ni ma ba mutuncin nan! Shashashar wofi! Ke an gaya miki ni? Ke! Ni ba kan wallasa ba ce! Duduwa! Ko da giwa ta kasa ta fi ƙarfin iya ki ijaga wata wallahi. Na fi ƙarfin! Get out! ni ma ba mutuncin nan ne da ni ba don na saba faɗa da maza in nuna maki ke rashin mutuncinki a cikin gida kike yi mu kuma sai mun fita waje dama a cikin wannan watan shi ne watan da muka ɗaura ɗan bar kawo wannan mummunar ta'ada da kuka lankwaya wa wuyan kuma allah ubangiji ya taimake mu a yanzu kun ga inda kuka samu kanku wannan na nuna mana cewa duk wanda bai ji bari ba to aiko zai yi in Allah ya kai mu gobe muna nan tare da ku za mu kai ku kotu eh eh kwarai da idan kuka je kotu to nan ne za ku yi wa shari'a bayani shi kuma shi ya san ta inda zai gudo maku. dan doka ba ta kowa ba ba kawai zama muke yi muna jin daɗi shikenan a'a kotu ranka da ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi dan allah dan annabi mun tuba bi abiya mana ba zan kuma ba da allah kai mana aikin gafara wallahi ba za mu sake laifin ki na munafika wajen ma. an muri dan allah har cikin gida ta samu laifin ta ne ba laifi ne ba ba mu bi na ba ma kin san salati ki aikata wannan abin da kike aikata ta san allah ma allah ne ko allah na tuba na tuba na ba allah to ai wannan ba hurumi na bane idan kuka je sai ku ga ya shari'a zai ba ku shawara da zai ba ku wannan shi ne amma ni abin da aka ce ni nayi na ga Allah kai hakuri wallahi ba za mu sake ba wallahi ni barin garin mun ba zan sake ba wallahi la ilaha illallah shi mu je mu shi kana kuma shi